Jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyar talata assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki a ci gaban tattaunawar da na yi da sarkin noman jihar Kebbi Alhaji Muhammadu Hakimi Jiga. Idan kuna biye da mu dai kun ji irin albarkatun da yake nomawa da kuma yawansu. To shine na tambayi sarkin noman yaya kuma batun sarrafawa Shin ko akwai masana'antu ne ko kamfanonin da ke sarrafa mishi amfanin gonakin da yake nomawa? Ina da alaka da masu kamfanin kaji, akwai irin su Labana Poultry, akwai irin su Ojame Farm a Benin City, akwai su a EU Flour Mill a a Dishen Benin City waɗanda su akwasomina da ke ba su abin da ya shafi masara da su waken suya. Sannan kuma akwai kamfuna waɗanda suke siyan waken suya su kuma akwai masu matsa shi a kano ana mai sannan kuma wannan tunkuzan tashi ita ne ake kira a soyabin steak wanda ake haɗa ta wurin yin abincin kaji akwai kamfanin da nake sirma da waken suya ɗin ko shekaran jani da kaina na sai kowane ton guda dubu ɗari da dubu uku na wannan dusan waken suyan da suka matse dubu ɗari da dubu uku kamfani ta sirmi ne banda kuɗin motar da na ɗauke shi zuwa kuma inda zan kai shi a wani kamfanin kashi. so kin ga wannan kamfuna suna sayan waken suya gare mu su matse shi su sayar da man na waken suya ɗin daban sannan kuma su sayar da wannan tunkuza wato ma'ana shi kulikulin eh, waken suya ɗin bayan sun matse man to sai su sayar da ita sannan kuma sashen shinkafa na baki labarin cewa akwai kamfani na na musamman na shinkafa da mai girma tsohon gwamnan jihar kebbi Eh, alhaji muhammadu adamu alaru tsohon sanata tsohon minista abuja ya kafa wani gagarumin kamfani wanda duk fadin west africa babu babban kamfanin shinkafa irin shi to shekaru biyu uku da suka shige duk wata shinkafa muka noma su suke siye suna tara ta don su fara milin na wannan shinkafa wannan kamfani yanzu an gina shi sabo ne eh, ba wai arewacin najeriya ba a'a duk west africa babu babban kamfani na gurza shinkafa irin shi kuma an gama shi ɗari bisa ɗari na ziyarci wannan kamfani tare da wasu 'yan kungiyar manoma namu wanda muka tarar da cewa kamfanin na an yi testosterone na shinkafa an ga komi ya yi daidai illa ana jiran kawai a kwamishinin na wannan kamfani a cigaba da gurbin shinkafa to amma tsawon shekaru biyu duk shinkafan da muka noma wannan kamfani ya sayi ta a hannunmu kuma ya yi mana alkawarin cewa zai bi mu har cikin gonakinmu mu manyan manoma ya je gonakin mu ya sayi duk abin da muka noma na nau'in shinkafa haka kuma zai ba mu tallafi zai yi kokari ya sama mana tallafi na takin zamani da 'yan kuɗin da za mu ƙara wajen ayyuka mu kuma idan muna cire shinkafin mu sai mu rinka sayar shi wannan kamfanin so a wannan shiri a haka muka kwana kuma ina nan biye da wannan shiri sau da kafa don haka in Allah yarda na ga an gwada babu wata matsala komai sannan kuma ba bai tsaya a tabi state ɗaya ba har cikin Sokoto state cikin eh, Zamfara state na ga inda suka je suka haɗu da mutanen bakalori su ma dai can sun yi wannan tsari duk shinkafa da aka noma daga bakalori da sauransu sun shirya da za su rinka sai ta suna goza ta wallahi mun ci isassa gara fasa ga shi mai girma sanatu muhammadu adamu adamu domin tun zamanin gwamnatin shi na baki labarin wani gagarumin shiri da ya fito da shi da ake kira ka tashi wanda yau mutumin jihar kebbi baya zaman banza in kika shiga cikin mu da gonakinmu ko ina yau shinkafa ta gani shuke ga nan wata ana yanka wata ana bugu wata ta yi tumu da sauransu kamar dai a ce lokacin watan august september wato tun sama da lokaci iska ya fara shigowa manoma suna ta cicire kayan gonarsu to yau in kin shigo jihar kebbi ba rani ba damina kowane lokaci akwai shinkafan sayarwa tun daga wancan lokacin da aka yi wannan shirin na ka tashi to har yanzu ko mutanen mu sun tashi bisa ga kawahonsu suke yau ba dan jihar kebbi babu sashen da ba a shuka shinkafa ga rani ba wai irin wasu jihohi da in aka yi noman damina sai kuma wata damina ta zo ba wani lokaci ma cikin jihar nan akan samu wanda shuka shinkafa so biyu so uku a gonar a shekara to kuma sannan ga shi an buɗe kamfani wanda yake don ɗaya gurza wannan shinkafa ko ta makudan ko ta miliyan nawa aka kai insha Allahu akwai kasuwa kuma za a saye su a hannun manomi sannan kuma yana da shirin cewa zai rinka sayan abin da rafi ga hannun manoma don su ma su ci gara shirin da ya yi saboda haka za a kara musu kwarin gwiwa da ba su tallafi irin duk yadda ya kamata kin ga na ba ta kasuwan waken suya tun su a bar gidajen gaba a funtuwa suna saye sannan kuma wannan waken suya akwai su badaru talamis a kano su alha yan uwana sukan sayi gare ni ni ma dan sauƙaƙa musu su ko su ɗauka su fasan ma waɗannan kamfuna. Bayan bayanin da sarkin noman ya yi na lura da cewa yawancin kamfanonin da ke sayan amfanin gonakin da yake nomawa a kudancin Najeriya suke. shine na kada baki na tambaya cewa ko don me ake karamcin irin waɗannan masana'antu da kamfanoni a arewacin Najeriya? Sarkin noma ya amsa wannan tambaya amma sai rana ya tau da izinin Allah za ku ji amsar da ya bada yanzu a madadin shi wato sarkin noman jihar Kebbi Alhaji muhammad Hakimi Jiga da mai hada mana sauti Julius Gresham ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata.